Saboda abu biyu zuwa uku ne muka shirya wannan kasuwar baje kolin. Na farko mu nuna wa mata abinda mace za ta yi a wannan zamanin da muke ciki babu yayin zaman kashe wando. Mata su tashi su yi aiki na farkon kenan. Na biyu mu nuna cewa ba mu zuwa sayan kayayyakin kasashen waje kayayyakinmu ne da muka noma su muka sarrafa su kuma mun san daga ina suka fito cewa kasarmu lafiyayyen abinci ne muke ci na uku tallafawa talauci har muna zuwa neman kayan waje gwanda mu yi shi a nan mu taimaka wa juna tunda mu duka mu mun san talaucin nan da muke ciki sai mun haɗa hannu da hannu muke yaƙe shi ruhuna nawa ne kuka yi don girka wannan baje kolin wai shin mata nawa ne suka halarta rumfa sittin ne muka girka mata fiye da sittin muka samu har babu inda za mu sa sauran sabilin karamcin wurin yaya kuka tsara wannan gasar Gasar mun shirya ta ne don mu ziga mata su yi kishin juna su yi aiki mai kyau. In kin ga ana tuka tuwo na aka ce nawa ya fi naki daɗi gaban nan kin gyara naki don ya fi nawa daɗi. Shi yasa muka shirya shi mun ji daɗi 'yan bayan mu su bi sawun Ko za ku iya zayyana mana ka'idodin da ya kamata mace ta cika don shiga wannan baje kolin? babu wani ka'idodi da muka sa mu dai har ya zamanto mace ce kike kina cikin kungiyar mai suna sarrafawa kina biyan cikaron da ake yi yadda ya kamata kina aiki kuma mun san yadda aikin ki yake su ne muka tara anan kenan yaya kuke ganin wannan baje kolin wallahi na ji daɗi yau watanni uku kenan da muke cikin kurkuku dole in ce kurkuku kowa ya san da cewa komi ya tsaya cak dalilin cutar nan ba mu da dala biyu balle ma dala uku yau mun fito ne mu fiddo kayayyakin mu ganin mi Allah zai bamu wannan ma ya ishe mu babban faraha ce gare mu gashi kuma mun ga juna mun haɗu wannan babban kokari ne za mu kuma samu kaɗan da za mu ƙara yara na buƙatar rago lai yake nan tafe babu abin da ya fi hakan daɗi zaɓi? Me yasa kuka zaɓi yajin miya? Abin da ya sa muka zaɓi yajin nan layya ce kenan tafe. Layya kuma in ta zo kowa na amfani ne da yaji tanka, yajin gumba da dai sauransu. Yaji iri-iri ne muka kawo nan.